daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar jima'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. A yau ma goma ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu magana ne akan wata al'ada wadda ke neman ɓacewa. al'ada ita ce al'adin kiɗa da shantu. Masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar mu Binta Ibrahim inda ta gayyato mana ɗaliban ilimin harshen Hausa na jami'ar jihar Kaduna da Dr. Bashir Rabi'u masanin tarihin al'adun Hausa daga sashen Hausa na al'adu da ke jami'ar Kaduna inda za su tattauna akan al'adar kiɗan shantu. gida can mai gida bakin murhu sauran tuwo ne bai ishe shi ba ai yare ai yare ai yare iye na naye ai yare ai yare iye ni baki shiya ni baki shiya ni baki shiya ni ke tsoro ba taimaka magani taimaka magani sai maka magani ga fada daji hanyar gidan ku ta kakare maka ayyare ayyare ayyare gina naye ayyare ayyare ni ba haihuwa ni ba haihuwa ni ba haihuwa da ke tsoro ba ranar haihuwa ranar haihuwa ranar haihuwa ido kululu baki kamar wutsiyar ka dangare ayyare ayyare yare ai yare iye allaban ciki allaban ciki allaban ciki na yi samira ga karamin gado ga babban gado ga karamin gado da ni da samira babban gado na uban samira ne ayyare ayyare ayyare ina na ne ayyare kasashen cike nan mai daɗaɗen tarihi da tasiri tsakanin 'yan mata da amarya ƙasar hausa tun shekaru aro-aro waƙoƙin shantu yi waƙoƙi ne da ake yin cikin nishaɗi da natsuwa domin rera baitukan faɗakarwa raha shakuɓe da soyayya sai dai duk da wannan dogon ƙarni da waƙar shantun ya ɗauko a yanzu shantu da kuma waƙar shantun sun ɓace ɓat tsakanin waɗanda suke amfani da su wato mata a wannan zamanin dai matasa da dama ba san wannan kayan kiɗa ba na shantu ko kuma yadda ake sarrafa shi ko ake rera waƙa bangaren soyayya da shakobe ma kiɗan shantu ya taka rawar gani aina makarantun boko a 'yan shekarun baya musamman na mata sun ba da gudunmuwar su wurin raya al'adar kiɗan shantu da rera waƙoƙin cikin basira da hikima alal misali akwai waƙar shantu da ta yi tashe tsakanin 'yan makaranta mai kunshe da saƙonni kamar haka mi ilimi ilimi mata da inganta kanmu da sauran 'yan makaranta Bi ilimi mata bi ilimi mata da inganta kanmu da sauran 'yan makaranta shi ilimi ba a sayansa sannan shi ba a gado bal ku ce za ku ga can wata rana. Bi ilimi mata, bi ilimi mata don inganta kanmu da sauran 'yan makaranta. cikin mata har akwai doctors cikin mata har akwai teachers cikin mata har akwai lawyers cikin mata har akwai pilot cikin mata har akwai soja Allah ya taimaki sojoji gaba daya amin ya Allah amin ya Allah gaba daya mi ilimi mata bi ilimi mata dan inganta kanmu da sauran 'yan makaranta cikin mata har akwai journalist cikin mata akwai police cikin mata akwai pilot sannan da sauransu Allah ya taimaki dukkan mu gaba daya amin ya Allah amin ya Allah Allah ya taimaki dukkan mu gaba daya mi ilimi mata mi ilimi mata don inganta kanmu da sauran yan makaranta ni dai suna gaba da madalla. Dr. Bashir Rabi'u daga sashen harshen Hausa da al'adu na Jami'ar Jihar Kaduna ya yi mana ƙarin bayani akan shantu a tattauna da muka yi da shi kamar haka. Malam barka da zuwa. Barka da yamma. Malam menene shantu yaya dai shantu yake mana? Dan aka ce shantu Bahaushe yana masa kirari da abin kiɗan 'yan mata. Abin nufi a takaice dai ɗaya ne daga cikin irin kayan kiɗa da Bahaushe yake amfani da shi tun tale-tale. Ah, shi shantu ya sha bamban da sauran ainihin wasu irin kayan kiɗa misali kamar ganga ko kalangu ko kotso waɗanda kirkira su ake yi daga wannan a samar da wancan a samar da wannan a shi shuka shi ake yi kamar yadda ake shuka ainihin duma don haka dangin duma ne in aka shuka irin shi yakan fita mm. kamar yadda za a samar da kwariya a samar da ludayi na duma haka ake samar da shantu eh, ga wanda ya san zunguru to kusan yanayin su ɗaya da zunguru ma'ana yana da tsawo ne idan ya fito ya yi girma sai a ɗauke shi a kai ainihin wurin masu fafan kwariya sai su fafe cikin shi sai su yi masa baki guda biyu sama da ƙasa wannan bakin guda biyu ta hanyar su ne za a rika bugawa ainihin ɗaya na ƙasa ɗin yana bugun ainihin katare saman kuma tafin hannu yana bugun shi iskar da zai huro daga ciki ita ce za ta rika ba da sautin abin da ake so daga nan ne za a rika amfani da shi domin ainihin samar da kira kamar da ka ce shuka shi ake yi kuma yana kama da kwarya to yana nake ganin dai shantain da zan iya tunawa bakin ɗayan ya fi ɗayan girma ma'ana can lutin ya fi samun ƙasan shi eh, sama ya ƙasa wannan wannan shi ya zo a tsarin halitta ci haka oh. Allah ya halitta shi mm. amma kila babu mamaki ah, hakan yana tafiya da ainihin yanayin yadda ake bugawa din tunda kamar yadda na gaya miki sinadarin iska wanda ake bugowa daga hannu ita ce take fita daga can ƙasa din girman ko kuma yanayin faɗin ƙasa ɗin na tabbatar zai ba wa iskar dama ta rika fita tana ba da da karfi kuma yanayin fitan karfin da yanayin bugun da ake yi shine yake ba da ainihin yanayin sautin da ake da bukata ma'ana idan za a canza misali kiɗa yanayin yadda za a bugi saman eh, yanayin yadda iskar za ta tafi ta fita can kasan ko kuma kullutun kamar yadda kika kira shi ta ba da ainihin aman da ake bukata wanda zai dace da irin wakar da za a yi gaskiyar magana mace aka sani mata gabaki daya aka sani suke amfani da shi shantu domin yin kiɗa ɗin shekarun da aka fi amfani da su yawanci na yaran mata ne ma'ana yarinyar da ta taso daga gidansu irin shekara bakwai takwas tara kamar yadda akan tarbiyyantar da ita zaman gidan miji haka akan tarbiyyantar da ita wannan kiɗan na shantu saboda yana da alaƙa da zamantakewa ta zaman aure da kuma zaman rayuwa ga baki haka mace za ta ci gaba da amfani da shi har adadin wani lokaci kila misali in kamar yanzu ne da za mu iyakance shekaru kila matar da ta kai shekara arba'in arba'in da wani abu to sai asaran ta haƙura ta bamu wa 'ya'yanta tun hmm. lokacin ta tara yara kila har da jikoki hmm. to hikimar ko kuma kamar yadda na faɗa da da alaƙar yin hakan shine tsarin zamantakewar gidan miji ma'ana za ta yi amfani da shi a matsayin wata hikima da za ta ɗebe kanta kewa a lokacin da take fama da kadaici a gidan mijinta mm. haka kuma za ta yi amfani da shi wurin ɗebe wa mijin nata kewa a lokacin da ya dawo gida domin ganin ta hana shi fita ya wace ya wace da kuma fiye irin na dandali wanda ake yi a baya lokacin da aka fi amfani da shi a yawanci da maraice misali kin ga kaman idan an kawo amarya lokacin da aka kawo ta za ki samu abin da aka sani namiji ko magidanci yakan fita gidan shi da rana har zuwa yamma domin neman abin da zai kawo mata to a daidai wannan lokacin da baya gida matasa ko kuma yaran unguwar sukan shigo gidan domin su taya tafira to tana amfani da wannan shantun domin ta ainihin tarbe su su ci gaba da jin daɗin zama da ita suna mata firan ta rika yi musu yan wake-wake daidai irin shekarunsu da yadda suke bukata shi kuma ga magidanci yawanci an fi yin amfani da shi ɗin da daddare kamar yadda na faɗa domin ta hana eh, ainihin mai gidan nata zuwa hirarraki da akan yi a majalisu hmm. ko kuma ainihin zuwa dandali ko kuma ainihin zuwa zance ma tunda an ɗauka idan namiji yana yawan fita to zai iya samun damar da zai je ga wata har ya zance da ita sai ya zo da batun kishi ko ƙara aure wanda kuma yana daga cikin tsarin zamantakewar bahaushe bai cika son kishiya din ko musamman ita mace da ta au aka auro ta ba dadewa ba ta cika son a zo mata da batun kishiya idan dai shishin ta ana amfani da shi wurin karin dankon soyayya kenan yana kara dankon soyayya a tsakanin ainihin ma'aurata tunda idan aka samu gwana wadda ta iya waƙoƙi na shantu tana waƙe mijinta yakan so a ce zai iya zuwa da abokanan shi su ji me take faɗi. To to wa'annan su ne dai hikimar yin shantu su ne hikimar gaskiya. To ba da bayan nan arewacin Najeriya da aka san shantu din shin akwai wani wasu kabilu da suke amfani da shi wannan shantu? Gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin kayan kiɗin da Larabawa suke amfani da shi da Indiyawa. Sai dai shi shantu ɗin. Hmm. ban san sunan da suke kiran shi ba. amma dai idan kika kalli ainihin tsofaffin fina-finai na indiya na da can za ki ga ainihin larabawan suna wasa da shi suna kuma amfani da shi tunda in ai sauti ne shi kuma sauti ba a iyakance shi a ce wannan jinsin shi za su sai dai ya danganta da muhallin da kowane jinsi ko kuma kowace al'umma take amfani da nata mm. sannan kuma da ainihin saƙon da kowace al'umma take isarwa misali eh, mu nan saƙo ne tsakanin masoya mm. misali eh, amarya sabuwar zuwa da ainihin mai gidanta sabon aure za ki ga duka zantuttuka ne na bege zantuttuka ne na soyayya hmm. to amma in kika kalle shi a ainihin yadda indiyawa suka yi amfani da shi sukan yi amfani da shi a wuraren bukukuwa hmm. ma'ana su ɗebe ma ma'abota wannan bikin kewa da shi a kuma samar da kiɗe-kiɗe da waƙoƙi waɗanda ake haɗa da sauran kayayyakin kiɗa a taƙaice dai za mu iya cewa ba al'umma hausawa ne kaɗai suke amfani da shantu ba duk da cewa a arewa ko kuma a wurin hausawa mu ne muke kiran shi shantu din muke kuma amfani da shi kamar yadda muka yi bayani abin kiɗin 'yan Hassan feet.

mata ko sai da samari sana'ar kuma ne jari to na yi miki adashin gata Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau. to bisa la'akari da yadda shi wannan kayan kiɗa na shantu ya ɓace kuma za ka ga kusan an daina amfani da shi sama matasan yanzu wanda yake misali dan shekara ashirin ko ƙasa da haka wani ko shantan ma bai ma san kalmar ba ballantana ya taɓa ganin ma shi wannan kayan kiɗan. Haka. Me dalilan da kake tunanin ya assasa ko ya janyo bacewa shi wannan shantu da kuma buga shi da ake yi a tsakanin al'umma. Ito eh gabaki ɗaya in muka kalla ba wai shantu bane ba. yanayi da juyawan zamani abinda ake kira globalization din nan kusan babu wani jinsi ko kuma wani nau'i na rayuwa dan adam da bai shiga ba saboda haka a wurin bahaushe ba wai kayan kidan shantu ba ne kawai suka samu koma baya akwai kayayyakin kiɗe-kiɗe da yawa waɗanda yanzu kusan ba a amfani da su suka bace suka bace har yanzu ko a wurin hausawan misali yanzu abin da aka fi amfani da su kiɗe-kiɗe da waƙoƙin zamani hmm. wannan kiɗe-kiɗe da waƙoƙin zamanin nan ta zo da kayan kiɗan da ake kira piano idan kika je jikin piano babu wani sauti na kayan kiɗan bahaushe da ba a iya samu a cikinsa za ki samu kuntigi za ki samu taushi za ki samu jauje za ki samu ganga za ki samu banga abu ɗaya da suka gaza a wuri shine kalangu so in kika kalla kawai juyawa ne na zamani da kuma ainihin ci gaban duniya a wuri na na nakan kalli shugaban mai haƙari jiya ne saboda da yawa mutane da suke da sana'o'insu sun rasa sana'o'i masu ainihin eh, wannan hikimar ta ainihin a hana yawace yawace a hana hirarrakin dare a hana wane duk an yi watsi da wayannan abubuwa mm. saboda haka sai kiga al'umma ta koma inda ta nufa ma ba ta iya gane ina ta dosa saboda haka a takaice dai kayan kidan shantu ya samu koma baya ne kamar sauran kayayyakin kiɗa eh, yanayin zamani da kuma juyewan duniya da kuma halin da muka tsinci kanmu a ciki na ci gaban dan adam kamar yadda ake cewa in dai za a ce kai bahaushe ne misali ba ga namiji ba har ga mace sai a zo a ce mata shantu sai ta fara zare ido mace shan shantu in an zo da shi ba a gaya mata sunan shi ba aka ce mata wannan menene ba ta san shi ba ba ki bukatar ki ce an koma baya gaskiya an ci baya hmm. saboda kowace irin al'umma tana tarbiyyantuwa ne akan tsarin al'adunta bahaushe yana da kyawawan al'adu yana da kyawawan ɗabi'u waɗanda yake tarbiyyar yaran shi a kowane matakin rayuwa don haka eh, yarinyar da ake son a koya mata zaman aure ta kuma fahimci hanyar ta rairayin miji ta sai yadda za ta zauna da mai gidanta ta ɗebe mai kewa ta sai yadda za ta hana shi zuwa dogon hira ta san yadda za ta mai da martani ma'ainihin abokiyar zamanta idan dalili ya yi an yi aura to duk an rasa waɗannan abubuwa. kamar yadda wata waka da suka yi in ka ga mai gida in ka ga mai gida in ka ga mai gida yana jan gemu an tambaye shi kuɗin kashin ya ko ba a gaya miki bakin san cewa ana magana ne na irin tsarin zamantakewa eh. ba haushe da an ce mishi kawo kaza to zai fara musulai zai fara musulai ya fara mm. kama kai mm. ba wai dan babu ba ba kuma zai ce baya to amma ta faɗa cikin rana mm. shi kuma ya gane to gobe in zai fara ta iya canza wani haka so akwai abubuwa da yawa gaskiyar magana da aka rasa na ainihin al'adu na al'ummu da yawa ba al'ummar bahaushe ba ne kadai mm. kusan al'ummun duniya suna fuskantar wannan kalubalen to amma mu tun da hausa muka sani a kanta muke dole mu yi magana cewa al'ummar hausa sun samu koma baya na tsarin tarbiyyarsu kamar yadda na faɗa tun a matakin shekara bakwai takwas tara mm. ana koyar da yarinya tsarin zamantakewar aure ta hanyar wannan shantu ta mm. hanyar gaya mata zantuttuka musamman akan ɗauki mace wanda ita ce ta ta gwanance a wannan da zantuttukan da kiɗa ta rika koyar da yaran da suke kafin ta murabus daga a ce mata ita ta tsufa kafin ta tsufa sai ta koyar da na koyar da da su mm. kin ga ba a taso al'umma tana ci gaba al'ada tana ci gaba da yaduwa kuma ina ganin an rasa wannan abu dakta kamar kuma akwai wani abu da yake bunkasa shakuwa tsakanin amarya da mutanen al'umman da aka kawo ta cikin su mm. ta hanyar wannan kide-kiden da take zaka kananan yara sai sosai. so an ce wanda yake san danka ai yana son yana son ka to ya ga ta tara ta tara su tana musu akwai yan waƙoƙi da suka yi din su ma waɗanda suka dace da tarbiyyarsu mm. da kuma shekarunsu wani anan zai koyi magana mm. wani a wurin zai koyi ainihin ciwon ya gane ya mutunta na ƙasa da shi duk da an nuna mushi daga gidansu mm. to yadda take tara su sannan an yi abinci za ta samu kowanne gwargwado ya ci za su fita sake ga alaka ta yi karfi tsakanin makota da ainihin makotansu da an tashi wance bata nan kusan duk rukunin za a san cewa wance bata nan Allah ya kiyaye idan saki ne ya shiga ko kuma in fishi ne na yaji ko na abu makamancin wannan yaran da za su rika tambaya ka yaushe wancan za ta dawo zai sa ka ji a ranka ya kamata ka je ka dawo da ita sai ka huce sosai za ka huce za ka gane cewa ai ba fa kai kaɗai take amfana ba tana amfanar al'ummar da take wato hmm. shantiya taka babban rawa yana da matukar mahimmanci gaskiyar magana a zamanin da ake buga shi yana da matukar muhimmanci bayan abin da ya shafi nishaɗantarwa. akan tarbiyyantar akan isar da sako akan nuna farin ciki akan nuna bakin ciki akan nuna damuwa da dukkan waɗannan abubuwa ke idan idan gida mai yawa yawa ne akwai adadin 'yan mata ma'ana sababbin aure irin wannan lokaci na yamma da suka tabbatar mazajen su ba sa gida din mm. ba su dawo ba akan samu wuri a zauna a ci gaba da wake-wake ana nuna yadda zamantakewa yake da daɗi. kuma ana ta samu ana ta samu soya musu wani sababbin dabaru sabon hikimomi da dabaru na zamantakewa. Mm. Yanzu babu wannan sai dai kowace ta koma ta nemi wurin kanta ta koma eh, eh, amma kai gabar da kusan kyamar juna ake yi. Haka fa Tuma sauraro bari mu daɗe tabarmar ajin namu da waƙar shantu don nishaɗin masu sauraro. Godiya ga ɗaliban ilimin harshen Hausa na jami'ar jihar Kaduna waɗanda suka kaɗa kuma suka rera mana waƙoƙin shantu. Ayyar baby ladies, the Maryam the Boogies, Mama the Bob the Greatest, to ga advice on baki sai mu tare mu soyayya, yan jalab yan gulma yan baki cikin haɗuwar mu bakin jiki ya kashe su. mare bakin ya kashe su, mare. kai shirin namu ga binta ta sake dawowa a filin kwalamar mu da hajiya halima muhammad mahmud mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da rana um, yau za mu yi pineapple exotic wato abin sha mai dan sanyi saboda wannan rana pineapple exotic kuma idan uwar gida za ta yi ba wani kaya mai yawa shi ma take bukata ba tana bukatar abarba mai zaki ja kuma wacce ta nuna tana bukatar kwakwa wanda ta bambare mata baya kaga cikin kwakwa kenan fara tana bukatar citta shi ma guda dan biyu haka kai ya wuce da ya yawa ta ɗan kankare ta yanyanka shi tana bukatar kankara. to idan uwar gida ta samu wa'annan kayan aiki sai uwar gida ta nemi blender ta zata za ta nike su to uwar gida ta zuba shi a cikin blender ta saka shi ainihin yankakkiya a abarbarta sai ta saka citta sai ta saka mishi kwakwan nan da ta fasa ta kankara bayan shi wato ainihin farin um, naman kwakwan farin cikin shi za ta yi amfani da shi don uwar gida ta markaɗe shi ya laushi sai ta juye shi a cikin um, mataci idan ta tace shi za ta ga ɗayan kumfa shi ma kumfan ta ɗan cire shi ta ɗan sa cokali ta ɗan raɗe shi sai ta ɗauki ruwan da ta tace ɗin sai ta zuba a cikin kwalbarta ko cikin um, kofinta da za ta saka a cikin firiji lokacin da uwar gida ta yi amfani da shi sai ta fito da shi ta fasa kankararta a cikin kofi idan kuma tana da ice cream maker ne shi ma dai ta fito da kankaran ta zuba a cikin kofi sai uwar gida ta ta ɗebi ruwan lemun da ta markaɗen nan sai ta zuba a cikin kofi sai ta kawo ɗan abarban da ta yanka ta ɗan rage shi ma sai ta ɗan yanka bakin shi sai ta makala shi a jikin kofi wannan shine abarban exotic Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki sa wato Fiona wa Mai da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.